daidai da 31 ga watan august shekara ta 2016 wannan shine kasan na 32 daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin ash-shari'a na al'imam al-muhaddis abubakar muhammad bin al-hussein al allah Maɗaukakin sarki ya gafarta mashi kamar yadda 'yan uwa suka sani muna bibiyan sharhin azzari'a ila bayani makasidi kitabi shari'a na fadilati sheikh al'allama rabi' Buna hadi umair al-madakhali allah madaukakin sarki mai sakayya da alkhairi kamar yadda 'yan uwa da muke tafi cikin wannan karatu muka san cewa malam ya ɗauko mana bayani akan hawarijawan zamani waɗanda suka zo da sabuwar riga domin su yaudari al'umman musulmi musamman ma matasa da suke da hamasa akan ruko da addininsu su waɗannan khawarij kamar yadda na sha faɗi ba ana gane su ne da zaman gari a ce duk wanda ka gan shi ɗan gari kaza to ba hawarije ba ne kuma ba da yare ba ne ballantana a ce so hawarija wannan kabilan gari kaza ne ko ƙabilan suwa ne sannan kuma ba ta hanyar zanen fuska ne ko siffan halitta na tsayi ko gajarta ƙiba ko kishiyar haka ba aƙida ce da tunani da yake shiga cikin zuciyar ɗan adam a yi ƙoƙari a tarbiyyance shi a kinsa mai ita wacce ta saba ma abin da allah ya aiko annabawa da shi to idan aka auna a ma'aunin awon aƙidu to akwai wanda aƙidin shi za ta fada a gane wannan bakawar ne shi kuma wancan rafidi ne ɗan shi'a wannan murji'i ne wannan ƙadari ne wannan jabari ne wannan ash'ari ne wannan kullabi ne wannan matiridi ne wannan jahami ne wannan kaza kun gani to ma'aunin awa, to malaman aƙida ne suke aunawa daga irin ayyuka da irin tunani da irin nazariya na shi mutumin da aka ɗora a kan wannan to so waɗannan hawarijawa na zamani malar rabe almarhali yana gaya mana a wannan zamunna na baya-baya babu wani wanda ya zama ƙirjin bikin kafa da kuma ƙoƙarin yaɗa su da shimfiɗa masu shimfiɗan su hau su zauna ɗoɗar su samu kama garuruwan musulmi irin sayid kutub shi sayid kutub ne mai littafin fi zilalil qur'an mutumin ƙasan masar ne za mu zo a cikin karatun wannan littafi da za mu cikakken tarihin shi sayid kutub ɗan gwagwarmaya ne ɗan gwagwarmaya da gaske ya yi fito na fito da sarakuna da shugabannin ƙasan masar a inda idan kana karanta littafin shi zai wahala bai hamasan ka zuwa kaga cewa kai waɗannan shugabanni bai kamata a bar su abubuwa dai iri-iri da ina son mu ware lokaci ne ka fahimci wane ne sayyid kutub da abokan tafiyan shi da irin da'awansu da yadda da'awan shi take shimfiɗa da sharan fagen kafa shi'anci kafa hawarijinci kafa sufanci kafa mu'tazilanci ita wannan da'awa ta sai kutub akwai abubuwa miyagu a cikinta sai dai Allah ya kiyaye ba ka rasa dan adam di yanda yake da yan alkhairai nan da can ba ka cewa sai kutub bai da wani alheri ko na magana ko na aiki akwai irin nashi amma kamar yadda rabe almadkhali yake gaya mana anan to sharrin ya ninninka alherin yawa shi sa baya-baya da rubuce-rubucen shi da nisantan irin manufofin shi da kuma bara'a da manhaji irin nashi shi ne abin da zai kiyaye ya tsare maka ƙidarka in ba haka ba zai wahala baka fada tarkon shi ba domin su waɗannan mutanen sayid kutub a ƙasan nan kai tsaye an fi sanin su da 'yan umma domin duk inda 'yan umma suke to shimfiɗa ne da sharan fage na kafa duk wata muguwar aƙida to da su wasu mutane ne kawai waɗanda su aƙida bai dame su ba ya al'umma za su ci gaba ya za su samar da mulki da jagoranci mai kyau kuma mulki da jagorancin ya zama fa a hannunsu ba hannun kowa ba da haka cin da so sun jingine magana ƙida gefe sai duk wani ɗan tarka-tarka ɗan hayaniya sai suka bude mai kofa sai shigo su so wannan ita ce manufansu aƙida ba ta da mahimmanci ma'anan wannan shine da a wanda annabawa da manzanni suka yi duka ba su da mahimmanci a wajensu su 'yan rayuwa ne ba dai muna sallah ba ba dai muna ibadu ba to mafi aksarin nazariyan su za ga fi bayuwa zuwa ga manufofin gwamnati bayanai dangane da yadda al'umma za su samu ci gaba yara ba sa karatun boko ba sa sana'o'i wannan sun fi fuskantar wannan in kana son ka fahimci waɗannan to sun yi kusan ɗaya da 'yan jama'atu tablik wanda su ma muna nan kansu za mu yi maganganu sosai akan ita wannan tafiya ta jama'atu tabligh su ma wasu 'yan bida'an ne to buro nan kofan da 'yan umma suka yi aka samu waɗannan mashirmantan duk sun shigo su kasantuwan su ne jagororin mashirmanta sai ya zama idan ɗan shi'a ya zo sai ya amfani da wannan dandamali nasu na tallan shi'an shi kuma suna ji suna gani cin da aƙida ba ta da mahimmanci to za su hana kowa yi magana a kan shi kuma za su tsaye wajen kare shi shi za karku yi mamaki idan kun ji wasu ƙungiyoyi da wasu waɗanda kuke ganin malamai ne ko sarakuna sun fito suna cewa abin da aka yi ma 'yan shi'a ba daidai ba ne waɗannan ba halu suna ba ne ko da kuna kallon su da riga irin ta halu suna 'yan umma ne ma'ana 'yan bida'a ne an gano wannan da kyau ku aƙida ba ta da muhimmanci shin akwai maganan da wane yake yi wanda suke so kuma yana nuna ana tare to wannan shine abin da kawai suke so ita aqidan bari in dunkule maku ita in ba ku ita a dunkule mai yiwa za ku iya fahimta ita ce ku zo mu haɗa kai a abin da ni da kai da ke da suwanan muka fahimta za mu iya aiki a tare to mu tafi a haka saɓanin da ni da kai da ke da suwa da muke da shi to mu ba junanmu uzuri umma kenan an gano wannan da kyau ku wannan ya sa kowane irin tarkace da tarka-tarka kawai sai shigo su ne waɗanda su ne 'yan ikhwan amma suna zuwa garuruwa da sunaye iri-iri domin asalin 'yan ikhwan su ne waɗannan su sayid kutub su ne kaji 'yan shi'a da suka shiga cikin harkar sai suka ce su 'yan uwa musulmi ne muslim brothers saboda su yaudar al'umma da wancan tafiya ta ƙasar masar ita kanta wancan tafiya ta kasar masar ai tafiya ce ta 'yan bida'a ba ahalus sunna ba ne sun mursi 'yan bida'a ne shi sa kake ganin ko lokacin da yake shugabanci ya ƙulla alaka mai karfi tsakaninsu da gwamnatin iran gwamnatin shi'anci ya taimaka masu wajen yada shi'anci a gidajen rediyoyi da jaridu da eh, talbijin da waye na ɗaukacin ƙasan masar baki ɗaya duk wani abu na shi ya fi karkata a can ba don koyin ba sai don suna da ɗabi'a na gwagwar maya iri ɗaya sannan kuma a ƙida ba ta da mahimmanci a wajensu to da aka zo sai 'yan bokon najeriya masu kishin addini amma ba a bisa ilimi ba sai suka taru a jami'o'i da kwalejojin ilimi da dandalla na hirace-hiracen su kuma so suna da kishi da san addini da 'yan bokon da suka riga sun yi karatu sun yi aikin gwamnati sun rike manya-manyan mukamai ba su tsina nama addini da al'umma komi ba da sunan addini to yan sun ga rayuwa ta ta san makarewa to shine sai a zo sai aka haɗu waje guda sai aka yi komin wannan tafiya ta umma an gane wannan domin a jami'o'i da makarantu irin wannan akwai ɗan ɗarika akwai ɗan izala akwai ɗan shi akwai mashirmanci akwai sakare da wawa duka to ku zo wata rumfa ta haɗa mu waje ɗaya kowa a ba shi uziri akan abin da ya yadda to kar a sake a magana akan duk wani abin da yake da alaka da aƙida domin kar a soki aƙidan wani to kaga dan boko haram zai zo dan shi'a mai zagin sahabbai zai zo ba mutazili mai sukan sufofin Allah zai zo ɗan ɗariƙa mai zagin Allah da annabawa zai zo wani zai zo wani zai zo to shikenan a wannan tafiyan ba za ka fahimci cewa su wani ba ne, saboda akwai babban leman da ta rillibe su sai sun gama rarake al'umma sun rarake ta duka kan a farga kawai shi kenan domin shi kan shi zagzaki a ƙarƙashin wannan da'awa ne ya ɓalle duk abin da zai saboda a jami'a ce don a wancan lokacin sun yi ƙoƙarin mai da mss ta zama ita ma haka take ba abin da ya haɗa ta da aƙida ba abin da ya haɗa su 'yan gwagwarmaya ne sai ya samu wannan daman da ya samu a lokacin da aka yi wannan hayaniya na muslim only sai daidai da kuma juyin juya halin shi'anci a kasan iran a lokacin sai ake ganin kamar tafiyan iri ɗaya ne mss ta yi ƙoƙarin taya gwamnatin shi'anci a ƙarƙashin kartagin shi'a komeni a kan cewa abin da suka yi abin arziki ne su ma suna tsarin su irin wannan ƙasansu to yan shi'a ba sa raina kowace irin dama da suka same ta sai suke gani a'a to duk waɗanda za su iya taya su murna game da wannan gaza da suka yi to kusan za a iya farauto su a jawo su to ne sai aka ja su aka gayyace su iran sai aka yi musu barbaran wannan tunani suna zuwa ƙasan sai suka haifi kwan a ko'ina to shi ne kai gani yadda shi a taya yaɗi asali rumfan waɗancan 'yan ikhwan ne suka haifar da waɗannan 'yan umma to ne suka haifar da shi'anci suka haifar da boko haram suka haifar da duk waɗannan hayaniya da irin waɗannan ɗarkaniya da kuke ganin su baki ɗaya jama'ar annabi kuna gano wannan da kyau ku to wannan shine abin da mala yake son ya gaya maka don gani da sayyid Kudu to shi sayyid Kudu, littattafan shi suna da daɗin karatu fiye da diyan da kake tsammani littattafai ne waɗanda in kana karantawa sai ka ga yana daga atifarka abin da ke damunka kuma yake damun al'umma to wannan abin ne sayyid kutub yake tsayawa yake tattaunawa a cikin al'umma to dole ne al'umma sai ga suna bayuwa zuwa ga me zuwa ga abubuwan da yake faɗa ko kuma yake rubutawa to shine malai yace al-muhim inna fitnat hadha ar-rajul wa man ma'ahu hiya fitnatul asr kun ga wannan sayyid kutub da duk waɗanda suke tare da shi to fitinan shi da fitinan su wannan shine babban fitina na wannan zamani wahiya ashaddu fitnatun fi hadha al-asr a wannan zamani ba a da fitina mafi illa fitina mafi muni kamar fitinan wannan mutumin sayyid kutub li'annaha talbisun talabbasu libasu manhajus salafi li'annaha mala ce domin su waɗannan mutanen talabbasu suna zuwa da riga libasul manhajis salafi sai gansu kaman sun sawa riga suna cewa su ma suna bin manhaji ne na me na salafiyanci har ma za ka ji maganganunsu yana sanye kama da maganganun 'yan salafiya za ka ji littattafansu da kafa hujjansu za ka ji kama da na 'yan salafiya wani lokaci za ka ga suna kafa hujja hatta da fitattun malaman salafiya ma amma ba ce ba fa 'yan salafiya ba ne ba su da alaƙa da su to me yasa suna sa wannan rigan ne saboda su cimma wasu manufofi nasu misali mutumin da ya je su kasan dole ne ya nemi wani abin da kifi yake bukata ya sa mai domin ya iya kama shi ko to shine abin da suke yi idan suka zo suna maka magana a matsayinka na wanda kake kai salafi ne to zai wahala ba su kama zuciyanka ka mara baya ka bi su akan abin da su suke akan shi ba kuna gano wannan da kyau ku zai wahalan gaske kuma yanzu waɗannan 'yan umma da waɗannan khawarij ɗin sun bi suna ta kama samari matasa suna ɗora su kan wannan aƙida domin wata manufa da mun karanta ta a karatun da ya gabata yanzu ga malam zai maimaita mana ita ya ce fahzaruhum ya ikhwa ya ku ‘yan uwa ku nisanci kuma ku tsoraci ku yi taka tsantsan da waɗannan lalatattun mutane Fa talbisi wa mina tamwihi wa ومن makare والخيل ma la ya'lamuhu illa Allah da su waɗannan suna da wani irin talbis za su zo maka su rikidar da wata muguwar tunani nasu suna gaya maka maganganun da in ba ka yi zurfin tunani ba zai wahala ba ka mara baya cikin abin da suke a kai na ɓanna ba wa tamwihi kuma suna zuwa da abu inda ka san wahainiya yau ka ji su sun ce kaza gobe kuma ka je sun ce kaza mana suna yawan tsallan baɗake daga nan zuwa can za su kalli menene kake a kai in ka ne muka gano annansu a wannan hannun to za su yi maza su yi switchin zuwa wancan hannun domin su yada ɓannan da suke son su yada waminal makari sannan suna da makirci walhiyal da dabarbaru wanda ma la ya alamuhu illallah in ba Allah ba ba wanda ya san abin da suke yi shi yasa malai ce kai kai nesa nesa kallon kura kai baya baya dan gani da al'amuransu za a ga mutum ya tsoro a cikinku sai ka ɗauka ɗan manhajinku ne salafi nan ku ɗaya daga cikinsu ne tawaga ne na sassayid kutub an gano wannan da kyau ku kuma zai zo da irin wannan tunanin ya jawa ne ce ka gani ya kamata zuwa yanzu an ɗauki ɗawainiyanku yanzu wahalan da kuke da addinin nan kaga a zamanin annabi annabi ma yana raba masabai kuɗi jiyan da ya ce ma abbas ya ɗiba amma ji yanzu yanda makarantanku ko kalli yanda masallacinku ko kalli yanda da'awanku ke da arziki an tara arzikin nan kuma arzikin nan da mu fa aka samo shi amma a taimaka mana a aiki irin na annabi da sahabbai ba kalli zamanin sayyidina umar albashi ma yama duk wani musulmi ba ana ba kowa a kawo maka nasoshi a karanto maka a ce kalli zamanin umar dan abdulaziz kalli zamanin sayyidina usman duk irin waɗannan abubuwan ana yi yanzu a zamanin usman har matasa irin ku usman ya rika ɗiban kuɗin musulunci yana masa aure ana ba su jali ana gina masu gidaje ana abubuwa iri iri iri iri ga su yanzu tsakaninka da allah kai yanzu bai kamata ya maka wannan abun ba ka kamar ni tun da allah maɗaukin sarki ya sa ina da wadata ina da hali ina da yar ta. yan uwana da iyayena suna taimaka ma kaga ni ko ba a yi man ba ni ban da matsala amma wallahi da kai da wani da wani ku nake saya ma ya kamata a kalla a dai ce a gaya ma wani dan ɗibi dan wani abu ko ba yawa ai muku hidima da wannan abubuwan kaga tamwahi ko kaga makar ko duk in ka tsaya ka fahimci wannan sai ka ce to limamin ko shugaban kungiyan ko shugaban makarantarku, ko malamin ku shi gwamnati ne Annabu ba gwamnati ba ne abubakar fa umar fa usman fa ali umar dan abulaziz da ake magana kan shi ba gwamnati ba ne ba dukiya ne na daula ba duk zakkan musulmi na duniya ina ke kai ta fai'i na musulmi ina ke kaiwa E, ganima humusin shi ina ke kaiwa duk wanda zai ba da sadaka ko na bai na ke kaiwa in an sa musulmi haraji wa ake tattara ma harajin duk waɗannan abubuwan fa zai gaya maka ba idan ka ji wannan makircin an shimfiɗa maka shi sai ga kuma wallahi gaskiya ne fa bai kamata a bar mutane cikin wahala ba jiyan da wane yake wahala yake kaza da kaya da hankali zai gace to to kaga sahabbai a zamanin annabi a zaman makka sai da suka shekara goma sha uku wahala suke ci da dukiyansa yake addinin da aka je madina sai da aka shekara bakwai kafin haibara, su suke cinci da addinin suke taimaka mashi wahala suke ci lokacin da dukiyar haibara da baharain ne suka zo aka ɗibu wani abu aka ɗan ba wasu daga ciki lokacin ma da aka ba wasu ba 'yan uwanku ne su zo huwai sara suka ce annabi ya yi zalunci bai raba ma kowa ba ai ga wani fitina kuma a ƙarƙashin ƙasa a kwance wanda irin ka ne suka tada ita 'yan mai za mu samu 'yan fafutukan neman abun duniya jama'a kuna gano wannan da kyau ku haka za a zo ana bin mata gida-gida ana bin su a makarantu ana jata kun gani yanzu kamata ya a ci, yanzu wannan aikin da su kwankwasa suke yi na yi ma mata kayan ɗaki da aurar da su da hutar da iyayensu yan tsakanin da Allah ba limaman mai kamata su rika waɗannan abubuwan ba ba ka ganin yadda a zama sai a ɗauko maka wasu nasoshi ingantattu sun yi ka'aba sai a karkatar maka da su su coci gaba ɗaya sai a lalata tunaninka shi yasa ma da ya ce ka hankali da su in ba ka ba kana kan addini sai su sauke ka kan addinin tamaman su dora ka kan wani abu can daban madadin imani da ƙoƙarin taimakon addinin da kake a kai sai ka koma ka zama ce ma zaune addinin ne kake son ya zo ya taimake ka an gano wannan da ke ku shi kuma addinin nan Allah ne shi kuma Allah ya ce in laha, yansurukun. me kai ma Allah da ya gamsu kai mai nashi ballantana kai maka naka jama'a kuna gano wannan da kyau ko menene kai to amma duk waɗannan abubuwan ba za a kawo maka su ba shi yasa malai ce ya ku samari fita ka tsantsan da waɗannan mutane saboda suna da makirce makirce iri iri za a iya bullo maka ce to da Allah ba ka gani irin yadda Abubakar Gumi yake yanzu Abubakar Gumi ya damu da duniya ne ba abin da ya dame shi bawon Allah amma kaga malamin ku jiyin da kullun manyan mutane suke tare da shi a ta nuna maka wasu abubuwa abubuwa sai ka ce kuma fagar lahi gaskiya ne amma da mai hankali zai tsaya sai ce a'a to yanzu a zamanin abubakar goma akwai babban mutumin da ya wuce saddauna kun gano nan da ke ku in dan siyasa ne akwai dan siyasan da ya wuce saddauna kalli yadda alakan su take gam da gam tsakaninsu duk inda Saddauni ɗaga daga kafa abubakar goma ke maidawa to kuma ya za ka yi wannan maganganin shagari aminin shi ne abokin shi ne kud da kud ba kudewan siyasa kenan ba aminu kano tare ma suka karantar ba ƙurewar siyasa ba kenan yanzu in ka so ka ce shagari pdp aminu kano apc su duka nawa ne ne na abubakar gumi ne an gano wannan da kyau ku duk abokan shi ne abokan awon shi ne kowa ya san wannan ya faɗa ƙarara a cikin littafin shi ta manufata da sai a ce a ah, ai abin da ya kamata in dai suwana sun yadda da kai to su kaɗai a to ba malami kake ba ai shi malami har karuwa ma shugaban magajiyan gidan karuwai wata rana za ta shirya mitin da malam wani lokaci zai shirya mitin ya gayyace ta da jama'anta su zo za a tattauna akwai bayanai an gano wannan da kyau ko ustazi a kore su cikin shi ku ba za a tattauna da ku ba yau magajiya ne na gidan karuwai ake son za ta zo da jama'anta shin a ofis ne shin a gida ne a masallaci ne a ina ne a yau kuma gaba jama'anta ne ake son su zo da hijabi a ba hijabi duk wacce mata ga dama ta zo a yin take son ta zo za a zo a tattauna ne kowa ta faɗi damuwanta za a gaya mata maganan Allah za a yi mata nasiha irin nasu wata rana aika ma gidan giya gidan burkutu a ce su zo shugaban su ɗibo su gaba ɗaya a ce to ala ta mala ko waɗanda fa su ba za su zo sun gama sakki a ce duk su zo wanda ma bai gama normal ba yana ya danyi high high amma wanda ya gama high gaba daya bar shi kokilce shi ku zo wani lokaci za a tattauna da su an gano wannan da ke ku. yanzu ba an ce akwai kungiyar yan luwaɗi ba wata su ma sai a gayyato su a zo a zauna da su me ya kai su zuwa ga wannan a yi masu wa'azi a yi masu nasiha wani lokaci sai ya aika mu kungiyar kiristoci ta kan a ce ana san su zo da malamansu na kiristoci za a shirya wani samina na addinin musulunci ana son su halalta za a yi masu wa'azi za a yi masu gaza shi malamin malami uban kowa ne shi annaba har nasara najran sai da ya sauke a masallacin shi sau kwana goma sha shida a masallacin manzan Allah shi ke masa abinci shi ke masa ruwan wanka ruwan sha wajen kewayo komi shine a masallacin shi kuma suke kwana ba nan ne aka buga mukabalan nan manzan Allah ya kolin koli da su dandara su da kasa da suka ji zafi suka ce ma anzalallahu ala basharin min shay'in ba lokacin da yahudawa suka je ɗaya daga cikin su yi zina babban mutum ne suka zo suka ce manzan Allah zai masa shari'a a ina suka zo suka same shi ba masallacin shi bane duk wannan fa ba za a kawo maka ba sannan lokacin da Abdullahi dan Abdullahi dan Salam ya musulunta ba an gaito malaman yahudawa sun zo ba tiro waɗannan abubuwan kuna ku sun da suna ban mamaki sanda annabi ya je khaibar ya dawo ba wannan ba yahudiyan zainab ta shirya mai gara ta gayyace shi ba ba nan ta sa mai guba ba to irin waɗannan abubuwan in malami bai kai malami ba kana ɗan ƙaramin ustazinka a gari kana neman ka a sanka to wannan abin ya fi ƙarfinka sai mutumin da ya riga ya taka matakin da tukuna ma za a iya sauraron shi za a iya ɗauka ya san wani abu a rayuwa da addini wanda za a iya cewa al'umma za su iya ɗauka daga gare shi to wannan za a iya kira a zo a zauna ba ka zo kana magana addini wani zai iya ca to kai da kake yin kaza a hankali, ma me yasa kake yin shi ba ma addini ba a hankali ma tukuna kaga a lokacin sai karo sai ta bitin mutum hands down ka ji karuwai da yin iska suna cewa ba gara abin da muke yi da abin da waɗannan ustazan suke yi ba wallahi al'azim malam akwai yarinyin da ta lalace tana kan lalata mutane na sa kira ta da duk ƙawayen da ke lalatawa ne mata nasihohi ɗari bisa ɗari ta ji ta ce to wallahi malam na bari amma abin da suwana da suwana suke yanzu daidai ne ba gara mu da muke bata kanmu ba in bala'in ya taso a kanmu zai tsaya su ba addini suke ɓatawa ba ko abin da suke daidai ne ai ba daidai ba ne ai mu ma mun je mun tambayi malamai irin namu kuma sun gaya mana ba daidai ba ina fatan mun gane wannan da kiran ce to ke dai ki tuba ki bar abin da kike yi ki daina kalla abin da wani yake can daban kowa da irin abin da zai Allah ya sa shi a wuta ai ke naki hanyar shiga wutan kenan su kuma nasu kenan tace la ilaha tace ai ban gane ba tace wallahi iskancin da muke da su muka dogara cin da su suka lalace suke bata addini to don mu mun lalace mun bata kanmu ai da sauki an gano wannan da kyau kamar dan daudin nan ne da na baku labari an mai wa'azi an ce kai mai daudanci irin ka annabi ya tsini mai albarka ya ce Allahu akbar na gode Allah da annabi ne ya tsini man albarka ba wani shegen banza ba wai shi tsinuwan annabin ma ce, wata daraja ce man kaba ce annabi ya tsine maka albarka ya ma san da zaman ka kenan da wani ɗan iskan banza ne ya tsine mai albarka Allah maɗauke sarki ya kiyaye dira waɗannan abubuwan ba daidai ba ne Allah shi taimake mu to irin waɗannan jama'a na sayyid kutub mala ya ce wa shaguluhum julluhu kun ga babban abin da ke gabansu hiya tasayyidu shababi salafi ƙoƙarin farauto matasan salafiya an gane wannan da kyau ku shi sa duk inda wata da'awan salafiyanci mai rai take to khawari suna kafa wani mara kunya a wajen an gane wannan da kyau ku domin waɗannan samarin aimi a faroto su aka suke sannan za a samar da 'yan umma da su waɗancan ba za su zo ba waɗannan 'yan umman ne su za su riƙa mai ƙarfafansu da dukiya da shawarwari da muna tare da ku shi yasa abubuwa suka ta sai ce ku bari mu ga mai turo san amma da yawa mutane da yake su ba su da ƙwarewa da gogewa a rayuwa wasu sun ɗauka wai irin wannan abu na aƙida wai al'amari ne da ake amfani da surutu da ƙoƙarin gamsar da mutane da waɗannan abu ka tsaya ka fahimci ina ma ka samu gaban shi sa ƙarshe-ƙarshen rayuwar mala albani ya sa wannan littafin domin ya karantar da al'umma wannan bala'in yalal asab. karatun bai nisa ba Allah maɗaukin sarki ɗauke ran shi duk waɗannan abubuwan ya so ya ɗaura mutane a kai don su taka tsantsan domin a daidai lokacin da ya fara da'awa shi waɗanda aka kakkafa mashi don su zama da'awan bala'i muka nisa cikin karatun nan bayanai zai fito ƙarare gaya muku su an gano nan da kyau ko domin yana daga cikin lokacin da ya yunkura ai da tintini da awon ta wuce ne take sai da suka rike da'awan na wajen shekara goma suka hana ta motsi an gano wannan da kyau ku a lokacin da tintin a allah kaɗai ya san abin da malam zai gina na da'awan nan da kafin ya rasu da waɗannan shekarun an gama ɗinki afirka gaba ɗaya amma ɗani ɗaya na haka suka ƙi sai da malam da zai iya ɗora bulu ƙwaya ɗaya domin ya kafa wannan dawon suka ƙi an magana sun ce ai nasu ne suna da yanci an gano wannan da kyau ku suke fada da addinin sai bayan rasuwan shi ba sannan da yawansu suka gane ai an masu makirci ne fiye da diyan da yake tsammani Allah ya jaraba su madadin su jaraba sai suka yi sai suka fada jarabawa mafi yawancin masu irin wannan tunanin a ko'ina suke na rantse da Allah da zamanin annabi suke zai wahala ba zama kafirai ko munafukai ba kun gano wannan da kyau ko da zamanin suke zai wahala shi sa da Allah yake son su da rahama sai bai yi su a zamanin ba dan da an yi su a zamanin shi sa akwai tafiyan da muka yi da malam muka je azare akwai sanda muka zauna a masauki suke mai tamboyi na rikodin din tamboyin duka a ciki yake nasihan cewa yana daga cikin abin da malamai suka hana shine kada mutum yi gurin ina da ma zamanin annaba Allah ya yi shi domin ta a ɗabi'unka da an yi ka a wannan zamanin wala zai wahala ba baka buɗancen kafaran ba yanzu muna zaune kawai sai a zo a ce mana mu tashi mu tafi habasha ka bar matanka ka bar ƴaƴanka ka bar kasuwanka ka bar gidanka kana fita wani arne zai sa haya yana son kudu kuma in ka dawo sai dai ka nemo wani shago kana haya ga gidanka kana kallo shigowa garin ma sai wani ya sa ka alfarma za ka iya ana zauna ga ce a kwashe jiki gaba da tafi ina a tafi madina sanda annabi ya dawa fatahu makka ya tambaye to ina za mu zauna annabi ya ce a ƙili bai bar mana komi ba ya siyar duk abin da suka mallaka an ci gado ko haka ba bar masu manzan Allah an sai da su duk sahabban nan me sabbaba wancan sahabi ya rubuta sirrorin annabi ya tura sau da yana tsammanin 'yan abin da ya bade a kula mai su an gano wannan da kyau ku shi za duk mutumin da abin duniya yake zuciyar shi ku zai wahala bai alanka da ka wasu ba Allah zai wahala to gara Allah yi ka anan kila ba mamaki abin da kake na laifi a dan sassauta shi sama da a wancan lokacin kake don ba za ka iya ba don kana auna level na aƙida da imanin mutane a yau kai ka san bai kai mudu ba kai ka san bai kai ba to ana kai mutane wannan wajen ya kake tsammani ya kake tsammani yanzu dukiyar da ake da su misali aka ce za a kashe a yi ma'addini hidima kaddar irin waɗannan mutane ne suke da shi za su fuskanci cewa ma su yi ma'addinin da sun fara lissafin yanzu zuwa lokaci kaza da sun zama kaza aka juya aka kaza zai zama kaza aka wakata kaza zai iya kaza da irin wannan wautan tunani Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu shi yasa ba daidai bane irin waɗannan za a samar da samari wanda za ga kamar yan salafiya ne amma khawariji ne an gano wannan ne kyau ko kokari suke duk wani tafiya da wani basallafi zai zo a jayawa ne a janye wance a janye kaza duk a ga masu shubuhohi an gano wannan da kyau ko sai an zuba masa shubohin ya nuna a cikinsu in sun ga sun yi ƙarfi sauran sun shiga uku idan da da'awan take karɓuwa an shiga uku duk wanda ma aka yi ba za a yi nasara ba sai su ƙara gaba an gano wannan da kyau ku allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce wa laye hatan muna a da'awatin nasara za ga sam bai daga cikin himmansu kokarin kiran kiristoci su shigo cikin addinin musulunci walal yahudi ko kiran yahudawa su shigo addinin musulunci walal rawafid ko kiran 'yan shi'a walal sufiya ko kiran sufaye ilal manhajil haƙƙi su bar abin da suke zuwa manhajin gaskiya ba ruwansu da wannan su wane ne matsalansu ku an gano wannan da kyau ku ba abin da ya dame su da waɗannan ba ka ce ta yaran nan sun yi wa'azi kan kaza matsalansu 'yan ɗarika ne ko koko matsalansu kiristoci ne ko koko matsalansu kun gano wannan da kyau ko ba su da kes da waɗannan kwata-kwata suwa ne ne damuwansu ɗari bisa ɗari da kai da ke da suwa ne su ne matsalansu don suna da yaƙinin ko an riga an tsarkake ko an tsabtace ko ba za ku iya faɗa cikin wannan bala'in ba limaza saboda me malai ce li anna faqidu shay'i la yu'tihi wanda bai da abin zai bada abin da bai da shi ne yanzu kaje ka zame suka ce to waɗannan bayanan ma ɗan takaitattu da aka yi anan ko zo ku yi ta ina za su fara yin shi ta ina li anna faqidu shay'in la yu'tihi wanda bai da abu bai iya badawa suna da abin da za su iya kiran kiristoci ne ko su kira yahudawa ne ko su kira sufaye ne ko su kira waye nasin ma sun kasa kira an gano wannan da kyau ko sai dai kokarin ya na ku za a bata ya za a haifar da kaza ya za a haifar da kaza li'anna faqid shay'in la yutihi wanda bai da ai bai bada abin da babu fa humul'an babban abin da yake su a yau ya tsaya masa a gaba shine ifsadu salihina mutanen kirki su ɓata su wane ne mutumin kirki da al'umma suke saurare a ci mutuncin shi su wane ne ake sa ran nan gaba za su taso su yada addini a janye sa bata masu tarbiyya a sa su ƙin mutanen kirki a ji kalmomin zagi da ɓatanci a bakinsu a ji kaza a ji kaza a ɗora masu gaba da ƙin al'umma ifsadu salihina nagarin da ake ganin ba za su ba a ci mutuncinsu ya zama ba su da daraja waɗanda kuma ake ganin masu tasowa ne to su kuma gurɓata tunaninsu kafin su kai ko'ina shi sa duk mai hankali ba zai bar ɗan shi ƙwaya ɗaya na maƙiyin shi ya haɗu da waɗannan mutanen ba kun gane abin da nake nufi wanan maƙiyinka ne da ya kashe uwarka da ubanka da 'ya'yanka ya hallaka dukiyanka kaga ƙarshen ƙiyayya kenan ko ba ka barin ɗan shi a hannun mutanen nan in ba haka ba suka tarbiyyance shi a wannan bala'in ya taso Allah ba ka zauna lafiya ba shi ne ifsadu salihina ɓata mutanen kirki daga cikin as-salihun su ne 'ya'yan musulmi da suke tasowa 'ya'yan musulmi da suke tasowa su ne as na farko don mai risala yana cewa mafi alherin abin da manyan mutane na gargari suka tsaye wajen yi shine isalul khairi ila qulubi auladil muslimina ƙoƙarin isar da alkhairi zuwa zukatan 'ya'yan musulmi ya ce zuciyar da sharri ba ta kai gare su ba sam shi sa duk lokacin da za ka karantar da yara in kuna da irin wannan hayaniyan su ana karantar da su daidai ne a yi a tsoratar da su daga waɗannan miyagun mutanen dan kai shiru baka tsoratar da su ko to za a samu bala'i za su koma suna sha'awar su saboda suna da attamwih suna da almakar suna da alkhiyal suna da waɗannan abubuwan da za su ja su dole ne sai an tsoratar da su game da bala'in waɗannan lalatattun in ba haka ba za a waye gari an yi baba na ɗaka gemun waje jama'ar annabu kuna gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu to mala ya ce ɓata mutanen kirki wa man hadahullahu ila manhaj da kuma duk wanda Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da shi zuwa ga manhaji na rabbil alamina ƙoƙarin suke su ɓata shi shiguluhum al'an fil alam babban abin da ya shigaltar da al'amarinsu in ka zo ka ce mafi rinjayen aikin da suka sa ma gaba julluhu baki ɗaya a yau a duniya a ko'ina a birni da ƙauye an gane duk inda isa lokaci za mu zo nan wajen ana abubuwa sai ga samarinmu da suke awa a garuruwa da unguwanni sai ga kowa yana nuna damuwa wai me yasa kaza sun ce malin da Allah ka yi haƙuri ka yi haƙuri ka bari an kafa mai irin wannan ne kasa fahimta an tsarar da wani ne an gano na wancan tafiyan domin tafiyan ta zama da matsala su kuma sai suka kasa fahimta suka kasa haƙuri kullum sun ce a bari a bari a bari a yi haƙuri a bari a bari a bari a yi haƙuri ni ma lokacin da nake farko-farko na gudanar da da'awar da aka fara yin man waɗannan abubuwa kusan shekara 20 da suka wuce baya ba na gane matsalan sai malai rika cewa kai dama gishirin tafiyan kenan don dama dole a yi da'awar ta fara karbuwa ne input na da'awar an fara ganin shi cewa ko ina ya kama to output ya fara fita an gano wani da kyau ku to za a kafa wannan ai sai daga baya ne sai nake fahimtar auto suwana da suwana da suwana kaza to kawai sai zama lokacin da hankali na ya nuna to kuma harkan da ita ma ta yi ne ta nuna sai na gane inda aka samu gaba shi yasa nan gaba za a zo da wani tsarin ma ba wanda kuke ji da gani yanzu ba wani daban ne in waɗannan a ga suka felin ba su iya ba ko kamar yadda na baya suka yi za a ƙara kafa wasu ma shi sa nan gaba nake cewa akwai yiwuwan mun kusa mu taka matakin fara bin mu gida-gida ana mana kisan mummukai an gano wannan da kyau ko don mataki-mataki ne Malam albani da waɗannan duk da kafa mai suka zama ba za su iya ba ƙarshe ne aka yi mai kashe shi aka yi sai kuma aka bullo sai aka tsarar da irin wannan tafiyan a cikin tafiyan shi a cikin gida kaga shi makircin da aka yi mashi sai suka bata tafiyan gaba daya sai zama duk inda ka je a Najeriya sai dai kasa din shi tasiri amma ba da awon da yake a wajen ba an kashe ta an gane to amma yanzu inda zan faɗi wannan magana sai a ce a'a ai iri dalili kaza ne amma muna karanta aqida ne da waƙin abin da ke faruwa duk mai hankali in ya san abin ya san haka haka yi saboda an kalli waɗanda suke wajen na farko wawaye ne ba wani wanda za a gan shi da tunani mai kyau don addinin kowa neman abin duniya yake yi kowa ya zan samu gida ya zan sai mota ya zan samu kaza ya za a ce matashi mai ƙanin shekaru kamar mai shago duk ya mallaki waɗannan abin na duniya ni ba sana'a nike ba sama da shekara talatin baya kai kuma ɗan Allah ya baku mu samu ne kuma har yau haka kake an gano wani ya za ka haɗa kanka da ɗan kasuwa da kai mabaraci almajiri mabaraci dole a faɗi wannan magana cin da gaskiya ce duk muna rarrafa waɗannan abubuwan ana zuwa ana tara mutane ana masu ƙarya an fahimci wannan da kyau ku to wannan abin yasa sai a ga to waɗannan za su yi sauƙin faraucewa sai aka ja ɗaya biyu uku kawai daga ciki sai aka nuna masu wannan abin da ake nuna ma wasu sai fada da da'awan da ba za a iya penetrating ɗinta ba sai zama abin da za a sa wani a waje ya yi to su daga ciki suke yi ka ji bala'in da ya samu harkar to duk mutumin kirki sai ya jin ya kan shi in ba haka ba to za ta ci shi madadin ka zo ka yi da'awan ka yada abin da ake na manufan za ku koma kana wancan rigiman ne a cikin gida ka kasa motsi ka ka zuwa ko haka ake so a matafiyar amma da sun tsaya matafiyan na asali ba su canza ba ya malam sai dai a kafa wasu a gefe yanzu ka lura wane ne yake dawon da tafiyan a gefe ba ka ba musu kowa ba su aka kafa ma mu ne aka kafa ma saboda an ga mun ci gaba daga ina daga inda ya tsaya shi sa san da yake raye da kanshi ya ce waɗanda suke kan wannan tafiyan a duk zare ya ce mutum uku ne da shi da ni da kuma malam musa iyakanta kenan kuma su waɗannan duk ba a haife su ba ne ko ko ba su musulunta ba ne ko ko sun yi tafiya ba sa garin ne duk ba suna nan ya san ko ne ya ci ga wanda suke tafiyan nan gyal ko ba ku da kasa ɗin munafunci dodo ne an gano wannan da kyau ku ko ba ku da shi ne ba tafiyan nan suke ba su sana'a suke yi shi sa shugaban tsiyan ya gaya min cewa kai malam ni ba kudi na nake nema na to Allah ya kyauta tun da ya gaya min wannan magana da so malam da kwana uku na fahimci an samu matsala wallahi malam an samu matsala kudi kake nema a to an samu matsala ba inda tafiya za ta yi gudu da susan me ka taba ganin wanda an an sa wawaye kuma yana tafi zai yiwu akwai abin da zai ɗi ba abin da zai ba. an samu matsala yanzu duniya tana jiran ta ji kun dasa daga inda mai gida yake kun tsaka kuna shirme to ina za ku sai ga ko yan shi'a ko yan ɗariƙa ko yan kaza ba wanda yake sauraron su ba wannan gaba ɗaya malam wane ne ya zama masu matsala to wanda dama cin matsalan ne a wajensu an gane wannan da kyau ku akwai malamin da muka je mai ziyara a cikin kwanukan nan muna zama abin da ya fara faɗi kenan an fahimci wannan da kyau zan gaya muku magangan da ya faɗi don ba mu ne na a yada midiya ba za ku ji waɗannan abubuwan a kan nema alam haka ake shirya ma da'awan mutanen kirki ko ina suke domin a ɓata su malam ya ce babban muhimmin abunsu shine ta sayi da shababi salafi farautan matasa na salafiya yanzu wafa an nemi man wannan abun a cikin wannan tafiya a tsakiyar ta tsindin lokacin da na gano an ɗibi wasu daga cikin wanda muke tafiya an fara kiransa tarurruka na za a kafa su a tsakiyanmu an fara cewa don menene za a ce majalisi kamar wannan mutum ɗaya mai ƙananan shekaru irin wa ne? shi zai rika gudanar da shi a lokacin da aka fara kiransu ba su gaya man za su ba ke suka tafi da suka jiyo maganganun ya fi ƙarfin kansu sai suka suka gaya man anan nan na shan cewa na haka aka yi kun sai ya bude baki sai ya fada ya ce an yi ashe maganganun da ke ƙarƙashin ƙasa ɗaya bisa dubu ɗaya ya gaya mana ɗaya dal cikin dubu da na matse shi ya dinga gaya man maganganu maganganu maganganu maganganu ina ji na tararka ashe ba ɗaya ba ba biyu ba ba hamsin ba ɗari ba suka ji da na gane wannan sai na janye su gefe kawai na tura su nan da je na gaya mala albani ce ko me suke yi ka cire su su ake a rusa tafiyan ta ciki karga sake shi set of ne da na zo ne wannan aikin da suka yunkura za su wannan bala'in sai suka ɗibi waɗanda suke su ne jigo na tafiyan sai suka yi masa attamwe suka yi masa almakar suka yi masa alhiyal suka yi masa kaza suka jefa masa virus virus da aka nemi a watso mana sai aka yi wa sai aka kalli jigogin tafiyan sai aka watsa masu banda Allah madaukin sarki ya kalli zuciyarsa Allah suke mako na rantse maka da Allah ba inda za su ma sai sun fada shine Allah ya tsamar da su saboda tsarkin zuciyarsu amma wannan makircin su maka ne ma'aimansu a ce yayi kaza ya ce kaza yanzu kaza irin waɗannan abubuwan daga hankalinka ya kama kyar kisa na tsaya nake dabdala kan wannan don kuma za a biyo muku da irin waɗannan abubuwan yanzu a zo a nuna muku to yanzu misali da yake cewa zai gina makaranta zai gina kaza wannan kudin yanzu inda zai raba makarantar nan biyu ya rage ta sauran kudin a bada jali kaza jali kaza jali kaza dan Allah mutane ba za su rayu ba amma sai in ce ba matsala yanzu din masu kudin garin nan kaje kace su bada jalin mu bari mu makarantar su su bada jalin division of labor kenan amma su ba su yi ba ku ba ku yi ba mu dama mun zo mun ce ku zo da awan jali ne jali muka ce za mu ba mutane yanzu makaranta muka fara fada jama'a ko kun san akwai asibiti a cikin makaranta ko kun san akwai makarantu na koyar da aikin jinya a makaranta da za a gina kwaya ɗaya fa muke son kawai mu kira primary da secondary har yau an rike mana makogoro mun kasa motsawa kuma muna da opportunity na gina su duka a yanzu kuma annabi ya ce abubuwa guda biyu damaimaki ne lokaci da dama in ka sake suka subuce sun wuce kenan shi yasa wallahi kullum koyo sai ne sujada na gaya ma Allah Allah dai kaga abin da nake yi karka tambaye ni akan duk abin da na samu cikas akan shi na iya kan duk abin da zan yi ya Allah na rantse da Allah na kai shekara ina wannan Allah kaga abin da nake yi koyo sai da nayi gobe ma zan yi Allah kaga abin da nake yi in abin nan ya samu cigaza tasgaro bai yi ba Allah karka tambaye ni wallahi ba hannuna a ciki kuma zan ta yi har ya ga me nike yi kun gano wannan da ke ku ban da hannu a ciki don a ah, zai iya ba wannan damar me yasa bai ba shi bai ban akwai abin da yake son yi ne me yasa Allah ya sa min tunanin in yi Jam'a duk wanda ya kalle ni ya gano matashi nake duk abin da wani yake son ya mallaka ya barazana ya ji daɗi ka sa a jiki ko ka auri 'yan mata ko ka gidajen zamani ko ka sai fanfatsitsiyar mota ana jin labarin ka gari duk fa ina son in yi kuma ina da daman da zan yi ba kuɗi ke sa a yi ba jama'a muna da shi ba za mu nema ba an gano wannan da kyau ku akwai ne ba wai za a nemo ba ne akwai ne ba wasu na aje ne a wani akwati ba amma muna da daman inda kawai ana kwankwasa za a ɗibo kaza yanzu gulab ɗin mu ya mutu nan muna da kudin sa shi wanda ce to suna ina suna aljuhun mansar ka fahimci wannan da kyau ko suna aljuhun dakta su mali Almalik, malik su ko ga su nan sasa hasan tuni na ruwana kun gano wannan da kyau ko muna da shi ne ni ban taba ji a raina wai ba za mu yi ba in mun samu dama koya take mu using wannan opportunity yanzu wannan daman ne cinda ana ganin can an yi felin ko to ana tunanin nan in aka yi to za a samu matsala shi ne fawai duk inda muke an samu road block in yunkura in yi nan sai jin tare yanzu na baku labarin wani dan faila taimakon da ya mana akan wannan abin da muke kai, za ku yi mamaki wallahi tallahi malam da ya ji yunkurin da muke dan faila fa ya ce abin da shugabanninmu ya kamata su yi na addini kenan amma mun koma ko sai dai a taru, a yi mandiri a iskancin banza mu kashe kuɗi a watsi ya ce to malamu abin da muke so mu kenan ya ce kuma shi in ya dawo kafin ya tafi aikin hajjin bana in allah da ya fita daga failan nan gaba ɗaya ya gane ba addinin musulunci ba ne zai je ya tuba in ya tuba da shi za a zo a rika harka a nan wallahi malam waɗanda muka je na ce aje je, da akwai abin da muke sara hannu kawai zai sa mana fa hannu kadai ya kalle mu di yara wala sai da ya hawaye ya ce ku dawo gobe ba zan iya magana ba kuka sharp inda ka san an kwace ma yaro cizi maganon ke nake muka dawo ya ƙara fashewa da kukan wallahi ya ce malam muna kaman kuma ɓata rayuwarmu. muna kaza mun yi kaza ba mu kawami ba an batar da mu an yi waye an yi waye an yi waye sanda kuke neman cewa za ku ganni akan samu ku wannan hannun ba yanda ba a hana nan gan ku ba ce sai ne bincike a kan ku ce na zo katun ka so biyu na ji kayi karatu akan aƙida ina ganin da muka yi ta muriya din nan ne na biyu ya zo ya ji waɗannan maganganun da ke ce damun mutu aka akan kafin da za mu mutu ai abubuwan da kake ta faɗi ne aƙidan mu ai kuma na je na tambayi malamin da na yadda da shi ya ce abin da yaran nan ke faɗi ne gaskiya to ku me yasa ba za ku faɗi ba ya ce wa muka faɗi me za mu ci kaga daddai addinin na me za a ci ne Allah ka raba mu da addinin me za a ci kana kallon lahirin ka ba za ka gina ba abubuwan da muke son mai a duniya mun tattara mun mika ma Allah kai mana a lahira an gano wannan kuma a duniya ma mana dan na rantse da Allah an kai ma Allah shi wallahi sai maka naka ya kamata ka san wannan duk abin da zaka ma Allah ka ce Allah na yi ni dan kai kai shiru ka ga abin da zai biyo ba wallahi sai ya rufa maka asiri abin da ya fi karfin ka ce ka fi karfin shi Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin mu to shine sai ma da yace wayalbisuna lahul libas salafi za ga sun sawo riga kamar yan salafiya litamakkanu min zahazatihi domin su samu daman girgije ka yanzu misali in za a tube abu ba sai an girgiza jijiyoyin sun kakkatse ba to da wannan za a maka shi ma ɗan salafiya ne isra a ajin gemu kaba hujja altafin Ibn timiya Ibn al-qayyim Nasir dinar albani Osemin Ibn jibril fauza kun gane wannan sai ka ci to wannan namu ne yayi lokacin da da yusuf ali ya zo yana sa karatukan shi a gidan rediyon kaduna yana kaba hujja da littafin ibn taimiyya ibn alkayyim suwa ba an ɗauka ɗan salafiya ba ba sai da ya ce ana rubuta mu allah wasiƙa ne abin ya bayyana ba an yi wannan ko ba ba in ma ba ku gano kowa ne ba ku je ku samu gwagwarmaya na malam jafar ya faɗa a ciki allah madaukakin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce wa yi ba'adihi an hadal manhaj ƙoƙarinsu shine su nisanta ka daga wannan manhajin so da inda kana kusa da manhajin za ka yi nasara e to matakin farko an nisanta ka daga manhajin hauna maka ai in ba ka ma manhajin rushewa zai ai tsarin ma a wanda ma suke wannan ai mu ne tafiyan in ba mu tafiyan ta yi me shawa ce kaji ya gace ce kai ne annabi muhammadu sun yaudari ne sanda annaba aka je badare ce allah in ba waɗannan tafiyan ba zai yiwu ba yi addu'a na kuntuna da Allah ya kara tafiyan ko ba su fa za a yi an gano amma karfafawa ne irin nawa irin na zan Allah kamar yanzu misali yanzu ina cewa ku ne ruhin tafiyan nan in ba ku tafiyan matsala za ta samu to amma mutane da yake wawaye ne sai dauka kuma gaskiya ne bari mu janyi bari mu tawaye bari mu kaza tafiyan ta tsaya dama ta kace yau da annabin da duk waɗannan sahabban da suka je badar akwai wanda yake nan tafiyan ta tsaya haka daga san wata kake korar da kai sai an ci gaba mun gano wani da kyau korar da kai sai an ci gaba ba wai ka koma ge a ka yarda ka gani gobe za a kafa wanda ma tafi wannan Allah madaukakin sarki ka san ni da nake karantarwa wallahi ina ja da baya ko fa sawfa bi ƙaumin. Allah zai kawo wani ai addini shi ne sai ya yi fa Allah maraukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce wa ya da'una wa ya stakhdimuna asali shatta suna amfani da usulubai mabambanta fi tashwihi a hadal manhaj wajen gurɓatawa da cin mutunci da ɓatanci ga malaman wannan manhajin yau a ce ka ji zagi wanda bai sai zage ka ba ko sai zage ka sauran ce je ka zage shi mai babin da zai faru an gano wannan in gaya da hankali ko sai ka yi biris da shi ka tada mai da hankali ka tada masa da hankali an gano wannan da kyau wanda idan da za ka ce a cinye shi ɗanyi za ka cinye shi ba abin da zai faru ba abin da zai faru su ma ɗin da suke cewa je ka yi ko suna ganin an yunƙura me za su yi gudu za su yi ba wallahi ba za su zo ba wallahi gudu za su yi don ba sa yadda a ji suna cikin rikicin addini to amma illan tankawan shine gayyato masu jama'a su saware su to hikiman shine kai biris ka ja baki kai shiru kyale su sai ta tukin tsaye sai ta zufa suna waje daya Kamar keken ka ne a ce sarkan ya zubi ka miƙe kai ta tukin tsaye kai zufa ki cibir ka ce na kawo gida sai a ce ai baka je ko ina ba a jihar kebbi irin waɗannan 'yan shalishan ne ya sha ta kai mai karo sai wata mace ta ce da Allah ka kai ni waje kaza yana faɗi kawai burga mashin fur ya figi mashin ya tafi yana zuwa wajen ya burke ce sauka yana waigawa sai gabata ya juyo a guje zai ce mutanensu wallahi yi alna'on arziki aka ce wani mai faru ya ce wallahi na ɗauki aljana ai matan nan da na ɗauke ta a nan ina zuwa ce sauka sai na gabata ne ya suka ce ai na kabata ai baka dauke ta ba ta jo ya auna arziki nan ya batta fa kan wuce gudun wuce sa'a ganan da nake to shine irin wannan ka dauke ta wacce za ta baka kudin baka dauke ta ba ka zirma gudu ka tafi ka kona me manka da kaza a banza ka je ka dawo kuma ka ce wajen ma wallahi na auna arziki aka ce me ya fare ce wallahi na dauki aljana tun wai ga ce ta sauka kawai sai gaba kowa aka ce to ainihin gabata ai ko ɗaukar ta jawabin gano wannan ka tafi alherin da za ka je da shi ka bashi wani ya ɗauka saboda wauta ayin kana cikin harka ba guguwan da za ta ja ka ka bari ka ja ai gwagwarmayin da kai ina fatan mun gano wannan da kyau kana tafiya wani ƙasa da kai sai ya taso sai a ɗaura shi akan abin sai ya ci gaba alherin da kake sa da kullun zuciyanka ta farfasa za ta tai ga mutum da kasan kudin guziri Allah madaukakin sarki ya tsare mana imaninmu mala yake cewa shuwihil manhaji nafsihi shi kan shi manhajin su gurbata ya su bata shi tafiyan kaza ne kaza kaza ne malaman kaza ne kaza kun gano wannan duk wanda yake cikin manhajin da malaman manhajin da shi kan shi manhajin sai sun bata shi yanzu don allah malar rabi'u ba za ka ɗauka ɗan unguwan nan ba ne tsakani da allah jama'a ke sa in na ce maka jahilai na shiga cikin harkar nan ba zama jahilai ba yanzu wannan littafin mujalladi hudu ne kamata ya a ce duk wanda yake da karye saki ya wani abu a cikin wata ɗaya karance su duka kafin mu zo kuma muna haskaka maka waɗannan abubuwan za ka yi mamaki shi za jama'a mu ba ba sauri muke wai mu sauka eh ana gaugawa wai ai sai an karanta maka wannan zaka zama malami ai muna cikin kantar da kai ne zaka zama malamin ai nan ana ƙara wayar da kanka ne ka san menene yake ciki dan ka samu security a tafiyan ka da kuma aqidanka wal iyazu billah malam rabi ya ce kai muna neman taimakon Allah ya kiyaye mu Allah madaukin sarki ya sa mu dace to jama'a ga lokaci ya kure ga kuma katu ya dauko gangara za mu saurara nan sai Allah ya kai mu katu na gaba subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum